واملي لهم ان كيدي متين ina jinkirta musu uquba har sai sun yi zaton ba za a yi musu uquba ba sai su ci gaba da karetawarsu da kafircinsu har azaba ta zama ninkin ba ninki a kansu hakika tanadina mai ƙarfi ne sai in bayyana musu kyautatawa amma ina nufin ƙasƙanci gare su